na uku hmm? hawa jisu ne da nawa'ibu ai yana da ƙoƙarin kaga bai zo ba akwai matsala hai na ga ta fi ƙarfin jarrabawa wani tukke-tukke na in eh? shi ne shi wani tukke-tukke na su na ce wani tuke-tuke na aje magana na shi ne ya eh, kala ku bar magana kaga ba za ka ɗauko magana sa ka bajiya mutane ba ko ka sani yawwa za ka zan ku koyi magana za ka bada labarin ce wani ina wani ce wani ina cikin maza to ba ka tambar me ce matsala ce za ka warware masa ne a ai ba na tambayar ka ne ba wannan ka ta ne ko ce irin matsala inda aka ce maka aka ji maka wane bai ruwa me ya faru hawadisu wannan wa'ibu shi ma tambayan menene ya faru saboda ko rashin lafiya ne sai a dubu shi ko asali ne samu kaga sai a je a yi masa kaza a yi masa kaza to amma in aka ce hawadisu wannan wa'ibu to sai a yi shi bai ce to Allah ya sauƙaƙe to Allah ya sauƙaƙe tunda bai kawo kukan in kuma ma har ya kawo kukan bai kamata a tona shagaban gaban jama'a ba tunda ana bukatar rufin asirinsa ko Kamar misali a ce maka ya zo ya zo bai tafi amma bai da na karyawa ne. Shi ita ya tafi wuri kaza to kaga wannan bai kamata ya masa haka ba. Haka ne bai zo da ce hawa dishu ne sai ka koma ce wani irin hawa dishu ne. ce eh bai da na karyawa ne shi kenan sai ka je yayin da zaka ushin kafa ka bashi ba wanda ya sai Ta masa ko mudu ashirin haka. To amma fa daga nan ka ce ba ruwa sallah. dauka ba zuwa sallah ba da tun da ka gana sai ya tsake ya daina zuwa gida kuma ai dole ne kuwa mai abu da zai rushe sai na dan kafin sai bayan shekara ashirin da biyar ko nawa dan kafin yayi shirin a ni yanzu na yadda da naziru na yadda da naziru shi ba yayin dan ba bini bini ina kan hanya kuma je kwance shi bari ya riga ne kuran kan zuwa gida ka kwanta ba ta ka je ka kwanta ka je kamun kifi hmm? to noma za ka nama nan ba noma muke shirye shirye ba karatu namu shi ne mu wani karatu na shi ne kamun kifi mu yanzu ka kifayen da baka kama tun mun cika gorunan mu نأكو إذا إذا هلف المكلف بعظمة الله تندى يا جيروس حق الله والعزيز وعظمته تورسوا بعظمة الله أو بجلاله وأراد بهما سيكي في دونا رنسوا صفة الله تعالى القديم الباقي وهو يمين تلزم قائلها وأما إذا أراد بهما العظمة والجلال اللذان خلقهما الله وند الله إكن هل في بعض المخلوقات فليستا بيمينه قال ابن القاسم الحلف بجميع أسماء الله رنسوا دقبات صفوفين الله وصفاته لازم كقوله والعزيز والسميع والخبير واللطيف وكذلك إن قال عزة الله <clears throat> وعزة الله وكبريائه وقدرته وأمانته وذمته فهي كلها أيمان قال علي والعلم وعلم أنه لا ينعقد اليمين بعظمة الله وجلاله إلا إذا أريد بها المعنى القديم سيدي إن وانشم معنى أكيد في قديم يا قديم القائم به تعالى وأما لو أراد الحالف دامير وعظين في بهما العظمة والجلال أي المهابة اللتين جعلهما الله في خلقه فلا ينأكد بها يمين. Mau